yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta ashirin da biyar ne ko yau ashirin da ne ko da hudu wato ashirin ga watan biyu shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makasul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 21 kenan ko zai kama 21 ga watan tara shekara ta 2022 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka wato littafin al-muqaddima ko al-muqaddama sharhin al-muqaddima ko al-muqaddama na babban malami العلامة محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري رحمة الله تعالى عليه idan ba a manci ba jiya mun cike ne karshen a baitukan da ya buɗe littafin sa su a yau muka ce insha Allahu ta'ala za mu fara sharhin a baitoci da suke magana akan kan makharijul kuma jiya mun yi shimfiɗa a kan dukkan abin ya shafi mafita na haruffa da maganganun malamai akan mafita na harufa da kashe su ga baki ɗaya a jiya mun yi magana a kansu da asalin harufa na larabawa da bambanci tsakanin alhuruful alhija'iyatu da alhuruful abjadiyya da kuma adadinsu sannan da asali yadda suka samo tushe a tarihinsu da kuma yadda ake rubuta su da ishara zuwa ga waɗanda suka fara yi ma alkur'ani ko harufan larabci wato igo da wasulla da kuma ashara zuwa ga hanyoyi na rubutun alkur'ani mai girma da kashe shansu inda muke yi magana zuwa ga makarantu guda biyu na rubutun alkur'ani wato khattul mashariqa da khattul almaghariba wannan duka mun yi bayanai a kai jiya da kuma a maganganu hudu na malamai akan adadin mafitan haruffa kuma muka karanta wannan babi jiya sosai wasu suka nemi cewa waɗannan harufa tunda mun yi bayanin cewa daga cikinsu akwai masu fuskoki biyu akwai masu fuskoki uku wajen karatu littafin nan da aka wallafa na wannan zamani wanda ba daɗe da buga shi ba ko wallafa shi a fa'idatun nuraniya wanda muke bayanin cewa wannan littafi a mutakhassisun wanda suke wa alkur'ani kulawa wanda suka a gaba ɗaya rayuwar sun ba da shi ga hidima ga alkur'ani mai girma wato sun yi muraji'an wannan littafi kuma sun tabbatar da cewa wannan littafi wato za a iya amfanuwa da shi ta ɓangaren abin da ya shafi koyar harufa na alkur'ani mai girma harufa na larabci kuma bayan sun yi tahqiqin littafin sun yi muraji'an sun yi ijazarsa sannan an yi odiyo na littafi tun daga farkon har karshe to wannan littafi na alƙa'idatun nuraniya bambancin sa da sauran littattafai da aka rubuta na larabci ko kuma wanda aka rubuta wanda suke magana a kan harufan larabci shine shi wanda ya rubuta wannan littafi ya yi ƙoƙari ya sanya tsarin tsarin haruffan da yanayin karatunsu yanayin tsarin karatunsa alƙur'ani mai girma misali yanzu idan muka ɗau alifun kun ga haka ake karantawa a littafin alfa'idatun nuraniya to haka idan mutum yana karatun alkur'ani da kyakkyawan tajwidi ba zai ce alifun ba ba zai ce alifun lamura ba sai zai ce alif alif lamura ina fata an gane haka ba kun ga alfa'idatun nuraniya za ka ce ba ta ta to haka a cikin alkur'ani muna da ba muna da bi muna da bu amma alkur'ani ba za a karanta ba ka ce mata ba'un ba wannan kafin alkur'ani ba a faɗan ba'un a haka haka idan ta zo da kasara ba za ka ce bi'in ba sai dai ka ce bi sai dai ka ce bu saboda haka haka maddan da muka ce za a ja ba a so sai tsawo haka saboda ishara zuwa ga asalin yadda kalmomin suke a cikin alkur'ani mai girma so saboda haka fa'idan alfa'idatun nuraniya kenan akan sauran littattafai shi ya tsara littafinsa yanayin furucinsu yanayin furucin alkur'ani mai girma yanayin karatun alkur'ani mai girma to saboda haka fuska na biyu zan iya karantawa waɗannan harufa da fuskoki guda fuskan da kuka ji na maimaita na biyu ɗin wannan halastinsa ne a ne a yare na larabci amma ba a karatun alkur'ani ba ina fata ana tare da ni wato idan na maimaita ya halatta a wajen larabawa amma ba wai a karatun alkur'ani ba akwai kuma wanda baya halatta fuska ɗaya gare shi kamar alifun ko a larabci laraba ba sa cewa alifun ina fata wado na alifun ba ba'un ta ta'un ta sa'un karatun farko shine na alƙa'idatun nuraniya kuma shine yake muwafaƙa da alƙur'ani mai girma na biyu kuma wajihi ne wanda ya halasta a larabci amma ba wai yanda ake karatun alƙur'ani da wannan harafin ba ina fata ana tare da ni mun tsaya a sa to jim jimun ha ha'un kha kha'un dal دال ذال ذال راء راء زاء زاي زي سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد قاء قاء غاء غاء عين عين غين غين فاء فاء qaf qafun qafun ma fihi farqa da manci ko a fuska na biyu qafun ina fatawa da kaf lamun shi ma kusan babu wani bambanci in banda dan ja kaɗan mim nun waw ha ha'un hamza ya ina a ka'idatun alluraniya za ku ga suna sa ya'un guda biyu wata sai a gasa ta wata sai a bari amma a larabci amma a larabci ana kira ya'un maimakon ya ya'un haka ake karantawa a yare na larabci kenan fuska ne amma ya'in shine wanda ake amfani da shi a alƙa'iratun nuraniya wato ya almaddiya kamar ya ayyuhal ladina amanu shine ya ya kuma wanda za ka ji a ta ƙarshe sun ce ya wannan za a iya samun ya misali wadda ba ta zo almadiyya ba ina fata an gane to amma tabbatar da hamza a ce ya'un ya'un da hamza din wannan ya halarta a larabci amma kuma a karatun alkur'ani ba a fa'anta haka misali yanzu ya ayyuhal ladina amanu ba za ka ce ya'un ayyuhal ladina amanu ba <laughs> ina fata wabe to saboda haka wannan alƙa'iratul nuraniyan an yi ta ne domin ta sauwaƙe ma ɗalibai wato idan mutum ya iskanin ta kamar ya iskanin yanda ake karatunsa a tajidance wato a littafi mai girma na alƙur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu za mu kai tsaye akan abin da ya shafi a mafita na harfa da jiya muka yi shimfiɗa a kai al'imam ibn al-jazari rahmatullahi ta'ala alai yake cewa makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man istabar a jiya mun karanta waɗannan baitoci yau ba sai mun maimaita ba wato mafitan harufa a guda goma sha bakwai ne kamar yadda muke bayani wannan mafita da yake nufi shine al-makharijut tafsiliya ko al-makharij al-far'iyya kuma mun faɗa maganganun malamai wanda suke ganin mafsaha haruffa al-far'iyya guda goma sha wanda suke ganin ashirin da tara na farko wato kowane harafi yana da mafitarsa kuma muka ce gaskiya idan za a ji dukka din kowane harafi sai ka samu cewa ya ɗan sha bamban da na kusa da shi misali yanzu harfa da ake sa irin su ra da zal da sa ana cewa mafitansu ɗaya waɗannan harfa uku ɗin amma in za a bi dikka da dukka ɗin da tahqiqi sai an samu akwai ɗan bambanci koya a waɗannan harfan guda uku ɗin to shi yasa ra'ayin farko na malamai kamar yadda je muka yi bayani adadin harfa adadin mafitarsu wato kowane yana da mafitarsa magana na biyu shine su guda sha shida ne kamar yadda muka yi bayani jiya wannan shi ne ra'ayin al'allama al'imamu shaƙubi rahmatullahi ta'ala alai tare da al'imamu sibawaihi magana na uku shi ne mafiskan haruffa a su sun cire aljau kamar yadda jiya muka yi bayani magana na biyu na uku ne mafiskan haruffa a goma sha hudu ne wannan shi ne ra'ayin al'imamul mubarrak ko mubarrit da shi da kutur da farra da sauran malamai kuma su sun cire aljau sannan suka sanya nunan da lamun da ra'un duka harufan nan guda uku suna fita a wuri daya a magana na hudu na babban malami al-khalil ahmad bin farahidi rahmatullahi ta'ala alai malamin sibawaihi kuma shine abin da ibn al-jazari ya tafi a kai wato mafitan harufa guda goma sha bakwai ne shi yasa ce makharijul hurufi sab'ata ashar ala alladhi yaktaruhu ala al-madhhab wannan allazi ishara ne zuwa ga mazhaba ko mazhabi ko ra'ayi alallazi akan wannan ra'ayin ko mazhabar a yaktaruhu wanda ya zaɓe shi mani sabara allazi iktabara allazi tamakkana fi hada almajal iktabara wannan shine wanda ya zama bariya ya zama jigo ya zama wani bijini bangaren alqur'ani mai girma da kuma sanin ulum nasa da kuma ilimi na karatunsa da na tajwidinsa wato wanda ya zaɓi wannan mafitan harufa goma sha bakwai wannan ra'ayi na jigan malamai ne wanda suka yi nitso a ɓangare da ya shafi wato alƙur'ani mai girma Alifun للجوف ألف وأختها وهي كو wahi? al وأختها shine mafita na farko da muka yi bayani jiya. نعم نعم نعم زام نعم نعم لكو مقطع نعم قلت انا بالجزء يعقوب da su ma masu watsa su suka kira ne suka ce awa ɗaya da rabi ko awa biyu yana nauyi inda da hali a dinga yanke musu shi eh. na'am a sai ina kowa yana kallo ko aljauf idan kuka lura ga aljauf ɗin da aka rubuta a wannan hoto da kuke gani ga aljof nan ina da ai kowa yana kallo a daga cikin kurakuran da muka afka a shekarun da suka wuce sai a ce aljof ne kirji wato harukan madda suna cika daga kirji to a gaskiya babu wani harafi na alkur'ani mai girma ko na laraba wanda yake cika daga kirji idan aka ce shi ne kwararo kwararo wanda yake wannan wurin da aka yi wannan zanen tun daga wajen makogaron nan har wajen baki wannan kwararan nan da kuke gani ya biyo nan wato wannan ai shi ne makogaro kamar yadda suka sa alhanjara hanjara shi ne makogaro idan a kasashen laraba za ku ga asibitin da su kawai suna duba abin nan makogaro ne da hanci za ga suna sa mustashfal hanjara wal'an wato alhanjara shine makogaro ga makogaron nan to kwararan da yake gefen sa tun daga makogaron har abin da ya shafi wajen baki nan wannan shine ake kira aljau wannan shi ake kira ne aljau amma babu harafin da za a ce yana fita daga kirji idan eh, sai a nuna na a ce kirjin nan shine aljau wannan kuskure ne kwararan da ke gefen makogaro har zuwa wajen baki nan a wannan shi ake kiransa aljau Haruffan da ke fita su ne na madda a alif almaddiya sai wawon almaddiya sai ya'on almaddiya saboda haka wannan alif a nan duk da an rubuta hamza amma abin da ake nufi alif ne gaskiya ba hamza ba ko da a wannan hoton naku ya rubuta hamza abin da ake nufi shi ne ita hamza za mu zo mu yi bayanin ta inda take fita ga shi nan kamar yadda muka gani an gane ko amma nan harufan madda ne to ita kuma alif ita ce maddiya ba wai hamza ba ina fata ana tare da ni saboda ka wannan kusuru ne wannan eh, alif kowa ya san harafi ce ta madda yayin da fata ya ta zo da tsauri fata ya rigaye ta wawan harafi ce ta madda yayin da ta zo da tsauri don ma ya rigaye ta ya'ul harafi ne na madda yayin da ta zo da tsauri kasara ya rigaye ta waɗannan su ne harufa na wato da suke fita daga aljau su kuma matukansu muƙaddar ne matukansu muƙaddar ne dama a tarihin matukan harufa shine wuri muhaqqaq ko muƙaddar makanu kurujin harfi muhaqqaq ko muƙaddar shine ma'anan makharaj makanu kurujin harfi muhaqqaq au muqaddar to su waɗannan a gaskiya a mafitan su muqaddar ne ba muhaqqaq ba saboda su suna fita ne da ne da kiska wato ba su da hayi wuri wanda za a ce muhaqqaq nan ne kawai suke keɓanta shi yasa yayin da suke fita ba su da wani haji wani abin da yake hana su wajen fita misali yanzu wadduha wadduha kaga in ka ce ha ha kaga wannan me ya fita da iska alif din ya ciki ha ha hamim ba za ka ce ha mim ba daga cikin kurakuran da ake wajen karatu sai mutum ya ce ha mim ha mim idan ya ce ha ya tabbatar da me kenan ya tabbatar da hamza haka wajen wadduha ba za ka ce wadduha kuskure ne wannan والليل إذا سجى سجى بذلك سجى إنا shi yasa aka kira su hawa'iya suna karewa ne suna tsakewa ne da iska kuma ake kiransu mafita ne wato muqaddar ana kaddara ba muhaqqaq ba amma idan muka ce wa duha kun sun cike da hamza kenan ba su cike da wato ba su kare da iska ba kenan sannan naju mun saman masu gurbi mu kenan tun daga hamza ta ne ta tabbata haka wajen ƙila ƙila ƙila ƙirji'i za ka ce ko ƙi za a ji wannan ba da iska zai tuki haka wajen ku mutum ba zai ce ku. yana cewa ku to wannan kuskure ne saboda an ji wato hamza ta bayyana sannan ya zama na wuri muhaqqaq ne ba muqaddar ba muqaddar kawai ana kaddartawa ne saboda iska suke ina fata wa ne saboda haka harfan madda dukkan su gaskiya ba su da wuri wanda za a ce muhaqqaq ne suna fita ne wato da wuri wanda yake muqaddar ana kaddarawa ne sannan suna cikewa da iska ba a so a ji wani harafi ya bayyana wajen faɗansu kamar yadda muka yi bayani ire-iren su a alif lam ra ra mutum ba zai ce ra ba ra ba to idan yi haka ya yi kwamfale wato ya lalata karatun <laughs> alkur'ani mai girma to waɗannan abin da ya shafi harufan madda kenan guda uku shi yasa alkhalil ibn ahmad alfarahini ya yi wannan bayanin wa yake cewa waɗannan bambancin harufan madda da harufa wanda suke ba na madda ba misali wawun wanda suke ba mai ta madda ba za mu zo muka tana da mafitar a nan haka alif wadda take kamar da wadda take ba kamar da ba hamza ke tun tana da mafitanta wadda yake muhaqqaq haka ita ma ya'un wadda take ba kamar da ba tana da mafitanta wasdar lisan kamar yadda zamu zo mu yi bayani amma wannan suna shani daga wasaratu sautiya nan wato inda sauti yake bubbugonawa na wannan kwararon sautin nan ne waɗannan harufan suke fita to wannan shine fa aliful jawfi kolin jawfi alifun wa ukhtaha yan uwan alif din su ne ukhtaha wato yan uwanta guda biyu su ne wawan da ya'un almaddiya masu madda su ne yan uwan alif kenan wahiya su ne harufu maddin su ne harufa na madda lilhawa wanda suke cikewa wato da iska tantahi wanda suke cikewa da iska ba su ga hayyiz muhaqqaq wato wuri muhaqqaq ina fata ana tare da ni idan mutum ya kware wajen da waɗannan haruffan idan ya zo ƙira'a ta al'imamu hamza azzayyad zai taimaka masa sosai tun da imamu hamza azzayyad inda aka samu hamza mutatsarrifa idan ta zo da zamma ko ta zo da kasara yana da fuskoki biyar wajen karatunta misalin ya sha da asufaha imam hamza idan mutum yana karatu da qira'ar sa wato riwaya ta khalaf ko khallal idan ya zo nan zai ce yasha yasha ibdali duka zai yi sai in yi ibdalin hamza ta biyu din ya mai da ita harful mad sai halatul ibdal yana da qasr haraka biyu da haraka hudu da haraka shida haka hisham rahmatullahi ta'ala alai yasha yasha yatahi bil hawa a nan malamai na da wajen ƙira'a suna tsanani tun mutum yana karanta ƙira'a ta hamza in bai cikewa da iskan nan wato hawa ɗin sai su ce suna jin motsin hamza a ciki haka mutum zai ta bugawa da su to fuska na uku ya sha eh, haka za ta ciki da iska wannan fuskoki na nawa uku kenan na hamza sai fuska na hudu ya sha ya sha'u wannan ana kiran sa tafsil ma ar sai halatu tafsil ma ar-ram ma al-maddi sai kuma tafsil ma ar-ram ma al-qasr yashaw yashaw waɗannan su ne fuskoki guda biyar na al'imam hamza al-zayyad yayin da zai tsaya da hamza mutafarrifa idan ta kasance mazmuma ko maksura haka shi ma hisham ya masa muwafaka a wannan amma idan ta kasance maftuha to kamar ula'ika lam yakunu mu'jizina zina ard وما كان لهم من دون الله من أولياء anan imam hamza da hisham suna da fuska uku ne kasal ibdal ma al ibdal ma al ibdal ma al da hamza anan maftuha ne ba zan mance ba lokacin da nake jam'ul qira'at al-ashr da nazo nan ban an sai na dauka hamza ce mazmuma bayan nazo da fuska uku nan sai zo da fuskoki guda biyu na tafsil ma'ar rom to shi kuma rom baya shiga cikin harfin maftur rom baya shiga cikin harfin maftur yana shiga cikin mazmum ne da maksur sai na zo da fuskoki guda biyu na tafsil ma'ar rom sai malamin ya daka man tsawa mafi yawancin malaman qira'at suna da tsawa sosai da wasu ma musamman yan misra har zagi suke kafin kadan sai su ce mutum kai kare ne ko su ce kai kai wawa ne ba ma wawa ba ka wuce wawa ka zama dolo haka sai su ce ahmad bal an gaji ne su ahmad eh, to saboda haka suna da wannan tsananin wajen karatun alkur'ani mutum daya saboda ni misali akwai malaman da na yi kuka a gaban su ina karatu saboda za a taru halka haka kowa zai karanta to wani tsawon idan aka yi ma mutum musamman abin da ya shafi jam'ul qira'at jimar ƙira'at yana ɗaya da cikin abubuwa masu wahala a ɓangaren kira'a misali kowace aya mutum zai karanta ta da riwayoyi guda ashirin da kuma tsarika ma'arufa wajen ahalin wato aljam'u bil waqfi ko kuma jam'u bil harfi da dai sauransu ko jam'ul murakkab sama fi yawanci yanzu ana karatu da aljam'u bil waqfi ne to saboda haka za a ga suna tsanani sosai a wajen tasmi'i idan mutum na karatun alqira'at to za mu je yanzu mafita na biyu shine alhalq wato makogaro da yake cewa sun li aqsal halqi hamzun ha'u sun summa li wasfihi fa'inun ha'u a wata nuska wa qul li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi wasa wato da fatha wa min wasatihi fa'inun ha'u kan bangaren ma'ana malamai suka ce wanda nuskar da aka karanta wa min wasatihi wato da fata din sinun shine ma'anan yafi dacewa wato yafi fita amma nuskar da ta zo da liwasihi da iskanin sinun to ma'anan ba ta bayyana ba kamar wa min wasaƙo shi shine tsakiyan abu shine wasaƙ waka zalika ja'alnakum ummatan wasaqan litakunu Allah bai ce wasaqan ba bai ɗaura sinin ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wasa wasa da fata ɗin sinin saboda haka shine asfa amma a nuskan da ta zo liwasdihi an ɗora sinin ɗin saboda wazn darura shi'iriya wannan makogoro da muke gani a nan gashi nan kamar yadda malam ya yi bayanin sa gashi nan wanda ya kawo gashi nan wato ya kawo a ah, tsakiyar nan shi ne aljawf an gane ko waɗannan kuma shi ne makogaro zuwa abin da ya kunga shi makogaro ya fi girma kenan aljawf ɗin ɗan kwararon da ke tsakiyarsa shine ake kira aljawf tun daga makogaron ya yi sama har wajen wato baki ɗin ina fata wabi to saboda haka idan muka lura za mu ga makogaron yana da mafita nawa uku a saman makogaro wannan saman wanda yake dab da harshe kenan tana wuce wannan wurin sai harshe tun da ai da harshen nan ina fata an gane ko da harshen ya fara tun daga nan shine ya gangaro har zuwa nan to wannan shine kun ga farkon ne wannan ma ya gamata a ce ya ɗan yi ƙasa kaɗan haka yadda zai zo a wajajen nan waɗannan harufa ɗin Su ce da haka da zainun da kha su suna fita ne a dabda. wato ah, affa wato adana halq wanda kana wuce nan sai sai wato harshe kenan ina fata an gane sai nan wannan harshe to saboda ka da ainun da ha'un su kuma suna fita ne a tsakiyar makogaro kamar yadda ga sun zo ɗan nan ƙasa ƙasa shi kuma da hamza da ha'un suna fita ne daga wato aqsa idan aka ce aqsa ƙasa ƙasan mai kenan ƙasan makogaro wanda kana wuto wannan makogaron sai ne sai kirji babu harafin da yake fita daga kirji saboda haka duk wanda yake karatun alkur'ani idan ya je yana fidda wasu harfa daga kirji to wannan kuskure ne kuskure ne a gaskiya ƙwaye mu fara da ha'un da ita da hamza a da ha da hamza suna fita ne a can kasan wato makogaro kusa da ne kusa da kirji nan ne inda waɗannan harufa suke fita guda biyu a a haka za ha ha ita wannan haɗin, daga cikin kurakuran da muka afka a ciki da a karatu shine sai mu dinga ba ta ƙarfi wajen karatu wa huwa ko siratal ladina an'amta alaihim sai mutane su ɗauka wannan shine tajwidi ghairil maqdubi alaihim him ana ba ta karfi to kuma bil munasaba a harfa gabaki ɗaya ashirin da muke da su babu harafi mai rauni kamar wannan harafin shi ya fi kowane rauni dukkan sukofin wato ha'un ɗinnan ha ɗinnan wato mai masu rauni ne saboda haka ba a so a ba ta karfi yadda za ka ce ha kawai normal ha ha wannan shine karatu ban taɓa jin a sheikh muhammad siddiq al-munshawi ko hasari ko abdulbasit wani ya zo ya ce cikin su alaihim da karfi ba wanda zai saurari karatun tun daga farkon alkur'ani ba zai ji haka ba to amma mu a nan da sai ga ana baiwa wannan ha'un ɗin karfi wannan kuskure ne sannan abu na biyu tana da hamsu amma duk da za mu zo mu yi bayanin sifofi na hamsu amma wajen fidda ita ba a so a yi mubaraga wato a wuce gona da iri wajen hamsu din nan kawai ha normal wajen tsayawa na shila na shila a ɗan ji wannan kaɗan wato shine hamsu din ina fata an gane ita kuma wannan hamza wato wajen faɗanta a a haka ake so daga cikin kurakuran da ake afkawa wajen faɗan wannan hamzan sai kaga ana mai da ita ainihin ana mai da ita ne ainihin sannan sana da ɗin fitawa ta buɗe baki an gane a alhamdu a a'udu a a'udu mutum ba zai ce o a'udu ba a'udu ya kumbura baki wannan kuskure ne shi yasa ibn al-jazari ya ce ka hamzi alhamdu a'udu a'udu an gane amma fa ba tare da mubalaga ba ɗan musabakan mu a nan ne suka afka cikin kusure, da wasu daga cikin alƙalai wanda suka shahara wato da alkalancin musabaka a najeriya matsalar da aka afka su shine a hatta kwamitin musabaka ta najeriya babban ma'iyar nasu ko kuma abin nan in aka tashi zafa, kwamiti babban kwamiti suna in za su zaɓa a wannan state ɗin suka tura leta za a ce a turo wanda zai zai musulta ake cewa zai yi representin ɗin wannan state ɗin sai da aka tashi zaɓa sai a duba cikin tsofaffin musabaka wane ne ya taɓa kawo nomba wane ne ya taɓa cin musabaka ko har ta duniya yanzu to shin cin musabaka kaɗan ilimin ilimi daban ina fata wabe mutum zai iya zama tun yana yaro shekara 20-21 da biyu misali wanda suka yi representin din najeriya a musabaka da za ga sun suna yara zallan mutum ya haddace alkur'ani ila yana da kyakkyawan sauti ya ji ya yi karatu da tajwidi na ba wanda ilmance bai san tajwidi na ilimi ba sosai idan ya je ya yi musabaka allah ba shi sa'a tun da musabaka sa'a ce yanzu wanda ya naɗa inda za a tsara yi to shi kila zai zo ma na ƙarshe <laughs> to da ka sai ya kasance su mu iyara nasu shine kawai ya taɓa yin musawaka ko gogagen ɗan musawaka shi kenan ya zama shi za a tura alƙalanci to kuma wanda ya san musabaka na duniya da ake kasansu wannan ba shi ne mi'yar nasu ina fata ana tare da ni mi'yar nasu za zaka turo da sirinka sirar zaciya bayan sun turo an ga da da ka karanta wannan wasu zigazigan malamai sanannu a duniya ta yi karatu wurin sai kuma su ma intabi wannan shi ne miyar nasu ba wani miyar nasu ka taɓa yin a ko ba ka taɓa yi ba <laughs> ina fata wado to saboda ka cikin kurakuran da aka faɗa alƙalanci a nan ceke waɗannan harufa da ceke su sosai kamar yadda jiya muka fara ishara feƙewan yana yawa A a'udu sai a ce sai mutum ya ce a'udu a'udu wannan ba ta juyi ba ina fata wado Eh, wannan shirme ne eh, ina fata zai ko eh, saboda haka a illan mutum ya kasance ya koyi ilimi da kansa idan mutum da kansa ya koyi ilimi to duwannan wannan da ima ibn zazzari ya yi babu tafhim wa shi bai ce a sheke harufa ba ko a maida su masu yamala ba abin da yake so shine ka dinga bambance su tsakanin su da masu wanda kauri abin da yake nufi kada wanda bai da kauri ko yake da infitahi ka ba shi cika al-istila'i ko na ittiba waɗannan sune babban abubuwan da yake amma bai ce wai ka dinga karatu da yamala ba ina fata an gane a wallahi babban malami shekul umumi al-maqari al-masriya yana ɗaya daga da wanda na yi karatu wurin su karshe karshe shek ahmad isa masarawi wanda sananne ne a duniya yanzu ne jigajigai ake ji da su a ɓangaren alkur'ani da ya zo alƙalanci a cikin sudan na musawaka da ake ta duniya sai na haɗu da shi sai mun ziyara da wani daga cikin ɗalibai wanda suke karatu a wuri na sai na ce ina son karanta wani abu kai dun kaman gyaran tajwidi gaba ɗaya abin da ya shafi wannan sai harufan ya ce gaba ɗaya wannan kusuri ya ce kowane harafi kafaru a bashi yadda yake ba sai an ce kafaru kafaru wannan ko kaɗan yadda daɗe yana tsanani akan wannan ni da na yi karatu na babban abin da ya man balahaza kenan wannan ina fata wado to da haka a gaskiya wannan ya gamata a yi tanabbihi sosai Wannan ni na tattauna wannan matsalan da wasu daga cikin alƙalai nan wanda suka shahara da alkalancin musabaka na shirin baya-bayan nan musamman ire-iren su wani tsahir da sauransu mun sha tattauna wannan matsala inda akwai abokantaka sosai mai karfi tsakanin da shi to shi ma yake cewa bai tare da wannan ra'ayi yake cewa wanda suke alƙalanci da su a su wasu ba sai na faɗi sunayensu ba shi ma ya sun shayi masu mulahada observation a kan waɗannan wasu matsalolin suna bakin ƙoƙari to saboda haka a gaskiya mafi yawanci a wanda suka shahara da alƙalancin idan ba wai ya kance mutum ya bi malamai na waje ba na laraba na ya ji ya zauna gabansu to gaskiya wasu abubuwa a kurakurai a za a yi ta yinsu su a saboda su larabawa da su ne yaransu ne aka saukar da alƙur'ani to kuma wasu abubuwa babu yadda za ka yi duk ƙwarewanka ba za ka kai su ba yanzu idan aka ɗau ilimi na nabaratu sautiya wannan da nabarat wannan nabarat laraba a maganansu suna magana sun sanya za su faɗi kalmar ja'ala ba za su ce ja'ala ba akwai bambanci tsakanin ja'ala da ja'ala ina fata an gane akwai bambanci tsakanin wazaru da wazaru akwai bambanci tsakanin kanu da kanu bima kanu ya ba bima kanu ba idan ka ce kanu wannan ba karatu ba ne ina fata wadu to ire-iren waɗannan nabarat ɗin dole sai an koma ma kamar kai yanzu ba haushi idan ka zo kana hausa idan bayar da ya zo ya koyi hausa ko wani yare wanda ba na hausa ba da kai da ƙwarewa sai ka bi ire-iren su kafin da su ha yana faɗa da irin su gowa an bololo an gani <laughs> wata ran wani bayar mun zauna da shi sai aka zo ana a ƙasar sudan muna karatu sai aka zo aka ce to duk wanda suka zauna a kano ana aka zo ana raba musu dala dubu dubu an gane ko gwamnan kano a lokacin sai shi kuma bai zauna kano ba shi dan jos ne sai aka ce sai ce ni wani anguwa na zauna a kano sai ni ce mai dan gwalalo <laughs> to shi ke sai ce to shi ma idan ya je zai faɗi dan gwalalo <laughs> sai yana shiga wajen intabi wajen karwa dan gwalolo suka ce fita fita kai ba dan kano ya tsarin ka ba dan kano ba ne da an gane ku su haka abin yake so duk da mutum zai ya kai ya kawo idan ya kasance wannan balarabe ne asalin balarabe wasu abubuwa na karatu dole ne mutum zai sunkuyar da kai ya koya wato wajen malaman nan na laraba kuma asali dama madarar ilimi asali na alkur'ani baki ɗayansu suna cikewa ne jigajigansu misra da suriya an gane daga nan ne suka watsa sauran sassa na duniya idan muka lura har yanzu irin kasashen afirka irin su ilimin ƙira'at nan ba su watsu ba sosai har yanzu har yanzu a ce ƙira'atul ashir mutamakini da sama ba su da yawa har yanzu a kasashen afirka to kun ga shi yasa tafaqahu qabla an tusawwaru kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya shidda a cikin wato sahihul Bukhari cewa ku nemi ilimi kafin a ta muku shugabanci ko kuma ku sanya rawani na me wanda ko na malunta shine mutum ya koyi ilimi tafaqahu qabla an tusawwaru wannan asari ne na Umar bin Khattab shi ya faɗi wannan magana kada mutum ya yarda ya kai wani matsayi wato kafin ya yi ne kafin ya yi ilimi misali yanzu ko a wasannin da suka wuce akwai wani wanda ya kira ne wanda yake cikin manyan alkalai ne sai ke ce mani yanzu da Allah yana so ya zo ya koyi qira'atu ashir da alkalanci yanzu an ce za a sanya ka'ida nan gaba dole sai mutum ya karanta qira'atu ashir zai zama alkali a ina a musabakan Najeriya ba ma duniya ba har ta Najeriya saboda su za wannan ka'idan yanzu a duniya gaba ke za a yi musabaka na qira'atul ashir a kasashe to kaga duk wannan kurakurai ne wanda ya gamata mutum ya tsaya ya nemi karatun farko idan ya nema sannan su shugabanci su ne wannan da rigan malunta da kuma rawanin malunta ake cewa ko sai mutum ya tsora makansa to sai harafi na gaba shine ha'un idan muka lura za mu ga al'imamu ibn al-jazari a wannan kasida ya fara faɗan hamza sannan ha'ul malamai su da jin dikka ta ilimi suka ce dalilin da yasa ya fara gabatar da hamza saboda ita hamza wajen faɗanta ana faɗanta ƙasan maƙogaro dab da kirji fiye da fiye da da wannan fiye da hamza a fiye da ha'u shi yasa ita wannan hamzan wato ta fi ƙasan maƙogaro fiye da ne fiye da ha'un shi yasa an basu ya fara faɗan wannan ina fata ana tare da ni a sai harafi na ha da harafi na ainihin harafi na ha da harafi na ainihin su kuma suna fita a tsakiyar makogaro kamar yadda kuka ga an yi wato su a tsakiya ba a yi rubuta su a nan ba kuma ba a rubuta su a nan ba to ita ha da ainihin haka suke fita ha da'a wajen cikin waɗannan harfa ana so mutum ya buɗe bakinsa haka ya uwa duk yayin da mutum zai karatun ƙwa'ani babban abin da zai taimaka masa wajen karatu mai kyau buɗe baki kada mutum yana karatu ya manna bakinsa haka so akwai harufan da ba sa shiga dole sai makogwaro ya buɗe dole sai baki ya buɗe amma idan ka zo harufa guda hudu din nan na ittifaq wato sad da dad da ta da ra su kuma haka baki zai kasance ina fata ana tare ne to amma ire-iren sauran harufan musamman na istifala dole ne da in fita ana so baki ya yi ne ya buɗe haka haka ne harufan za su samu suna fita a yanda ya cancanta da su da ainun da ha da ainun da ha ana so wajen faɗansu mutum ya buɗe bakinsu haka a gaskiya ha ba'a daga cikin kurakuran da ake wajen ha shi ne rashin tabbatar da wannan sifa ta hamsu wato sai a dinga kamanta ta da yar uwarta tun da kowace harafi tana da wanda take kamanceceniya da ita wannan yar uwarta din sai a dinga a na ta kamar wannan to wannan kuskure ne ana so a dan feke ta wato a dan bayyanar da hamsu feke wanda muke miki ba na yamala ba ba ya ce ha ha haka ake so eh kuma ba da mubalaga ba E, akwai wani abu mai muhimmanci wanda zan za mu yi bayanin shi a wajen sifatul huruf wanda yana ɗaya daga cikin kurakurai na 'yan musabaka ɗin na Najeriya fa inda wannan na Najeriya ne ba wai sauran ƙasashe za ga ba wannan abu shi yasa akwai musabaka da muka yi a ƙarƙashin ofis ɗin hay'atul igasa a 2018 wanda ni na jagoranci shugabancin musabakan gabaki daya tun da tana karkashin ofis dina ne larajan da aka turo dr samir wanda shi aka turo shi daga saudiya shi ma mujazin doktor ne a bangaren alkur'ani kuma mujazin da qira'atul ashr sugura da kubra yi karatu wajen manyan malamai lokacin shi ne shugaban lajina kwamiti ina ga wasu ila sun ji labarin ta ko sun halitta ta kuma yana tana cikin youtube wanda lokacin da ni da shi da gwani tahir da mara abdullahi abba zaria da mara abubakar sa'id dan fultuwa yana ga yayi alƙarancin national haka to mu ne kwamitin musabaka bayan an gama musabaka ga baki ɗaya da muka zauna ana mitin mulahada babban mulahada da ya yi da ya ce gaba ɗaya ɗan karatun najeriya da ya Shi ne suna yin sakat a wajen karatunsu wannan sautin na 'yan musabaka idan yawa za ka ji kamar yayyankewa yana shiga jini A asaktu ta yake cewa ne wannan nau'i na karatu yake ake yin sa wannan nau'i na sakat sakat ne yake shiga yake cewa kuma irin wannan karatu yanzu ya ake zan tarawihi na aka zo tarawihi ya muke yi wajen karatu tambaya biyu din ne mana a mitin da inda muka yi a guda uku sai yake cewa to shawaran da yake badawa shine a yi ƙoƙari ɗalibai a gyara musu wannan karatu ya kasance ana karatu da ɗabi'a haka karatu na asali wajen malamai a harin sun mutum ya karatu da ɗabi'ar yadda Allah ya hadace shi ba wai takallufi ba duk sun sha za ga ba sa kwakwalo harufa karatu suka yi normal normal da kashewansu ina fatawa to da haka a wannan wajen ha dan musabaka wasu in zai ba a faɗa sai an ce arwah sai an wani daddagewa wani kila in ba a yi wannan ba sai a yi ma a yi ma danja haka wajen ainun ainun ba ta da ƙarfi rabbi alalamin alamin haka normal amma sai an ce ba'dukum li na, adu sai ka dinga mamaki idan ana <laughs> ana abin nan wallahi wata ran akwai wani ana kiransa shamsu a shi ma dan musabaka ne ya zo yana karatu tare da mu a suran so in aka gama karatu na halka haka wajen wani malamin mu Sheikh Al-Amin Al-Haj to sai a sa shi yi sallah masha Allah sai mutane suke cewa wannan mutumin gashi da kyakkyawan sosai amma yadda yake fidda haruffan nan kudin ba balarabi ba ne <laughs> gaba ɗaya har mutabbir sosai idan ya zo wajen ainihin mace kudin sai ya girgiza wallahi sun suka ce to da Allah a yi wani ɗan ya same ni ya ce ya ba shawara ya rage ya rage ma ainihin ɗan ƙarfi amma amma bai ji ba to saboda ka ya ɗan uwa da a waɗannan haɗin da ainihin normal ake rabbi alamin alamin ba sai an ƙaƙaro su ba ina fata an gane kuma a waɗannan dukkan su ana kiran su hurufin rakawa ina fata an gane ya ɗan uwa idan muka cire a jide ƙarfin bakat harufan shiddan nan idan aka cire su dukkan sauran harufa na alƙur'ani mai girma ba a so wajen karatun alƙur'ani za mu ƙara wannan a wajen sifatul huruf ba a so sauti da yayi wajen karatun alƙur'ani menene ma'anan ba a so sauti ya yanke za ku iya a misali yanzu idan ka zo bismillahir rahmanir rahim za ka ce bismillahir rahmani rahmani kun ga sauti na ya danyi ya dan yanki to wannan kuskure rah rah rahmani zan ce rahman ba wannan kuskure ne harufin rakawa gabaki da shine ma'anar rakawa جريان الصوت مع الحروف أما شدة منع جريان الصوت ما ليوم الدين يوم الدين وانا ينكي كيوان شين شدة شين منع جريان الصوت النطق بالحال أما إذا كتير أجل قطل بكر حتى حمزة يأمركم يأمركم an kuka lura sauti ya dan yanki to idan ka cire haruffa biyar duka sauran ba dukun idan na ce ba dukun kusure me ya yanke sau ba dukun sauti na yanke ko bai yanke ba to wannan kusure idan aka ce ma idan wani ya zo yana ma tasmi'i ya zo wajen ainihin ya ce ba dukun ta ce kusure da ni. sai ka ce saboda ka tabbatar da sifa na ne shidda wato sautin ka ya yanke ita kuma ainun sifan da ke gare ta rahawa wa bayna rashin wa shadid lin umar wato sifa za mu iya na tawassul bainal al aurikawa da shidda ita ba a yanke sauti sai dai a ce ba'dukum ba'dukum noman ina fata ana tare da ni ai eh, sai da haka adirkatun mutassu ne kawai duk wanda yazo yana karanta ma a Alƙur'ani sautinsa in ya yanke babu ne har kafin an gane takfurun mutum ba zai ce takfurun takfurun kuskure saboda sauti ya yanke sauti na yankewa ya ba ta suka na me na shidda ina fata wadu wannan ainihin kenan da ha'un sai ghoinin ghainun da kha wannan da ghainun din da kha suna fita ne ani adana alhal wato nan saman makogaro kusa da ne wato kusa da harshe ko kusa da baki an gane ghainun kenan da kha to wannan harafi mu fara da ghainun ya ƴan uwa shi harafin ra a nan sama sama yake fita wanda suka fi kuskure ɓangaren wasu daga cikin a mutane shine sai su mai da rainun su mai da ita larabawa wasu in suna magana da darijiyarsu na wasu ƙasashe suna afkawa cikin wannan kuskuren ra sai su mai da ita ƙaf ghairil maqdu sai su ce maqdu maqdu maqdu to wannan kuskure ne idan mutum ya nesan da mafitan nan ya kawo shi nan to shi ne za ku ji kafin ta bayyana daga nan in muka maido da zainun zuwa nan za mu ji ne kafin ya ta bayyana wajen faɗan harafin ra munan a najeriya kuskuren da muke faɗawa wajen faɗan shi shine siranta ta sai mu ce ga ghairi sai mu ce zairi, zairi haka mawa ma sai mu ce magdu wannan laraba ba su da da har a maganin su normal in suna magana ho haka suke kada ho tafkini sosai ga wannan yare ne hausa ne ko wani yare amma ba larabci ba ne sai dai ho da tafkini sosai ina fata an gane da kaurarawa sosai a ita kha dinnan nan ita ma haka ana so a kawar saboda duka suna da sifa na al-isti'la kamar yadda zamu zo mu yi bayanin sifa na al-isti'la daga cikin karakuran da ake fadawa na kha mafi yawanci guda biyu ne zuwa uku kuma farko da ake fadawa na kha'un shine sirar daga a ce khalaqa alladhi khalaqa kha khalaqa wannan kha ba larabci bane yare ne hausa ne wannan sai da kha kha kha ana tira ana kaurara ta fakhama ta sosai kha haka ake faɗanta sannan akwai wasu wanda Allah ya garace su da rauni sai su mai da kha'un ha maimakon kha sai su ce halaka allazi halaka mun yi aji ɗaya da wani ɗan ƙasan dana kha'un tana ba shi wahala da wani ɗan ƙasan togo halwa sai su ce halwa ka dawo daga halwa ne sai su ka dawo daga halwa ne to wannan ana samun wannan jarabtar to dole mutum zai ƙoƙari ya yi ne ya yi mu'alajan wato wannan kuskure ya gyara wannan kuskure kai rasa kha'un ana so wajen faɗansa wato a kaurara ta kada a siranta ta ina fatawa da sannan kada a mai da ita kafin allari talaka talaka wannan matsala talaka ai ma'anan ma gabaki ɗaya ta canza idan muka ce talaka to waɗannan su ne abin da ya shafi mafita na waɗannan harfa guda shida to shi ya sa wannan kamar yarbawa suna da matsala ha ha ni, sai sun ce ani suna mai da ha'un hamza su da dama to wannan ibn al-jazari da yace summa li wasfihi ko min wasfihi ainun ha a saboda ita ainun din wajen fada ita tana nan ƙasa wato tana ƙasa fiye da ita yar ha ita ha ta fi kusa da wato saman wato makogaro shi yasa ya fara gabatar da ainun kafin ha'u haka da ya fara gabatar da ghainun kafin kha da ghainun a wajen jera din da ya jera shi hakan inda ta tsaye ne zai kasance ghainun tana nan kasa kenan ita kha'un tana saman ta kha'un din ta fi kusa da wato karshen makogaro dab da harshe ko dab da baki sai <clears throat> harful qaf yace wal qaf aqsal lisani fawqa thumma al kaf ita qafun tana fita ne daga kasan harshe shine aqsal lisani qa wato nan kenan wannan shine harshe nan ƙasa ƙasan nan a idan aka ta ƙasa ba dole sai nan ba an gane ko shi yasa a zanen ina ga ya kawo shi nan wato nan ƙarshe ƙarshen ne jijiyoyin ko abin nan karan da yake sukewa nan duk da harshen duka nan ya shafi har nan to wannan shi ma duka aksa ɗin ya shiga ciki nan tun da ƙasan ne tun daga wasa nan ga farkon sa nan to wannan aksa wato ƙasan harshe shine qafun take fita amma ma'a ma yuhadihi wannan wurin minan al-hanakil a'la da abin da yake daura da shi na saman wato hanak wannan shine saman baki wannan tun da ai baki haka yake muna da fagifatai ne na baki haka nan shine nan shine kasa wannan wurin wannan fatan nan ta sama ko gaban nan ta sama ita ce hanak ita ake kira hanak hanakil a'la to ita qafun mutum zai fidda ita ina muka ce ƙa ƙa za mu ga ƙa ta fita daga ƙasan harshe amma saman harshen ya ɗanyi ƙa ya ɗanyi sama wato saman bakin ya ɗan sauko wato kafan misali tare da abin da yake wajen yake daura yake daidaita da kafan nan na saman baki nan ita ce ƙa ƙafun daga cikin kurakuran ake fada wajen ƙa shine a ce ka ka rashin kawarara ta a gaskiya wannan kuskure ne ita ƙa ƙa haka ake so ƙa ƙa a kawarara ta sosai musamman malamai na ada wato malamai masu koyar da alƙur'ani suna ba da kulawa sosai wajen kawarara harafin ƙafin amma mu yare ya yi tasiri a kanmu qafun kola sai mu ce qala sai mu ce qala wannan qala laraba ba su da ka sai dai me sai dai qal su kuma wasu daga cikin larabawa in suna magana da amiyarsu wato brokin nasu da cikin kurakuran da suke fada wajen qafun shine mai da ita zainun, mai da ita ne wato a yanzu misali a a a qala fal sai su ce kola. ghala qiddam tsike qiddam anzilni qiddam hada albayt asra a wajen harami a munzo dab da sharwa zamu yi bude baki wani balarabe ke ce mana a idrisina qiddam zakar rajul sai muka ce mashi kai qiddam wannan kusure qiddam zaka ce ko qiddam ba zaka ce bi ba sai balarabe ne ya ji haushi sosai saboda shi yana balarabe mu za mai gyara saboda su larabawa su a ganin su in suka gaba in fata wato dan wanda ba balarabe ba ganin shi suke musulunci ma yaushe ma ya karɓi ma musulunci ganin suke wai dukan mu asalin mu ba musulmai ba ba mu daɗe da karɓar musulunci in ba wanda suke karatu cikin suka karanta tarihi ba sai da ran mun je buɗe baki abin wani mutum ya gayyace muka je abin nan cin abincin sata gidansa lokacin akwai wani masallaci ni ne limamin masallacin sai yake ce yake arrafa mu yake cewa wannan shine limamin wannan shine kaza to a tare da shi akwai wani bako ya zo daga kauye an gama wannan gabaki daya sai yake ce mai mana tambaya da ni da wani awwal ana kira su awwal bako shi sai ce wai a ina muka karbi musulunci mun musulunta a najeriya ne wai mun musulunta a najeriya ne ko a garin su kuka musulunta a sudan sai shi wannan wanda gayyace mu sai ran shi ya ɓaci bai ma bari mu mun yi replyin ba sai ce ta za a aika musu wannan tambayin bayan na ce ma wannan yanzu yana doktora kuma shi shine limamin mu ka ce wai a ina suka karɓi musulunci a nan ko haka suke su gani suke kawai duk wanda ya zo in dai ba su ba wato shi asalin shi ma ba musulmi ba ne shiga musulunci ya yi to sai sa zamanin jafar yana yawan faɗakar da wani sai ce kuma in ma za a yi magana masu a ɓangaren ilimi ne wasu ɓangarorin sai gama ɗan najeriya da tsaye karatu ya fi wasu daga cikinsu wanda tunda su ma akwai masu karatu akwai wanda ba su yi karatun ba a da dama daga cikinsu amma wanda bai sani sai ya ɗauka wa duk wanda ma yake irin saudiya ɗan aljanna ne tun a yana nan annabi ya rayu <laughs> ko kuma na aka saukar da alƙur'ani to saboda haka har in kana ka samu hujja da aya ko hadisi sai ya ce ai a saudiya an aikata kaza sai su saudiya yan adam ne kaman mu ko ba haka suna daidai kuma suna kuskure kuma da a cikinsu akwai wanda za a ga sun yi karatu akwai wanda ba su yi karatu ba so saboda haka daga cikin kurakuran da suke fada su mai da kafin zainu wata ran cikin su wani yana tafiye. sai ya zo wajen kawala fal haqqa a haqqa sai ya ce mani kawala qala fal a wal haqqa to ina mai wasa na ci kai dani wannan hagga hagga ɗin daga ina ka samu shi <laughs> haka da ya zo wa agna wa annahu huwa agna wa aqna sai ya ce wa annahu huwa agna wa agna subhanallah kun ga ya mai da ma'anan duka ma'ana ɗaya to su jarabawan da suka samu wajen harafin kafin kenan kuma ba komai ba saboda brochin ɗinsu a shi ya sa suka samu wannan illa sai harfin kaf ita kuma kafin ita ma ana fita ne daga me daga akwasan lisani amma menene bambancin ta da kafin ita kafin akwasan lisani ne amma jihatul hal wato ta ɗan tana ɗan nesa shi yasa idan ce qaf za mu ji taɗin shiga ciki amma kaf kaf za mu ji ta ɗan matso kusa da baki kaf kaf haka ake so kada a ce ke kefin ɗin nan da ake koya muka saba muna koya ma ɗalibai a islamiyoyi gaskiya kuskure ne mu yi ƙoƙari mu gyara kada mu dinga ce musu kefin babu wani harafi na kefin a larabci haka ha babu harafin ha babu shi a larabci kafin kafin normal eh, kada ce kefin saboda haka ita kafin din nan tana fita ne ita ma a ƙasan harshe amma dab da mai jihatul wato fani wato wajajen tafi kusanci da baki wannan su ne abin da ya shafi a kafin da kuma kafin din da tambihi a kansu mu zo na gaba shine harshe tsakiyar harshe idan muka lura a afa jerin da ya kawo asfal sai walwastu shi ma haka ya kawo walwastu fajimu shinu ya harfan da suke fita a tsakiyar harshe guda nawa ne guda uku ne da ya da shin da jim da jim da shin da ya wasu malamai suka ce abin da ya sa ya kawo duka jirage da tsakiyar harshe ne amma wannan ta fi karfi ta nan wannan tafi karfi ta ce wannan tafi karfi ta nan amma su ma ma'a ma yuhadi kulla wahilin min alhanakin a'ala da abin da yake daura da su na saman wannan saman baki saman bakin ina fatawa da jim jim wannan ita jimun ya yan uwa a fadakarwa mai muhimmanci a wajen harafin jimun harafin ji wajen faɗanta ana so harshe kama a ce haka ne baki wannan tsakiyan a ce haka ne baki wannan tsakiyan harshen ya manne ya kusa mannewa da sama ji ko ya ma manne ma ji ya manne wato wannan harshen ya manne da saman nan ji ji ta yadda ba za a ji iska ba yadda wasu sun yi suke suna karatu ka jiro ji wannan kuskure ne jimin ba ta da da da iska shi yasa fa hasahu shakhsun fakat babu jimin a ciki da fidda da aka fidda iska a wajen faɗan jimin kuskure ne raji raji raji kuma mutum ba zai iya fidda ita haka sai ya matse ta sosai harshen nan ka fara shi ka manne shi da saman nan wannan harshen sai ka ɗaga ka manne shi da wajen saman baki raji raji shi zai ba da daman iska ba zai fita amma kana budewa raji ji in ka manne shi da karfi ba to iska zai fita sai ka ce ji ji ina fata wazi to wannan fatakarwa kenan mai muhimmanci sosai akan harfin ne mun kada a ji iska ko kaɗan ya fita a wannan sai shi shinun ita kuma tana fita a tsakiyar harshe ita kuma babban abin da ake so a ji wannan tafashin sha sha wato watsuwan wannan iska shine tafashi ya afku daga cikin ƙura'u wanda suka kafe wanda yake da masha Allah yana da baiwa wajen fitar wannan harafin shi ne a sheikh Abdulbafi a sheikh Abdulbafi wajen wajen shi ne za a ga yana fita mata tafashi sosai to ita ma tana fita a ina a tsakiyar harshe ɗin? ana so a ji wannan shi ya bayyana kuma wajen faɗansu kamar yadda muka yi bayani sun da ba sa cikin harufa na shidda cewa sauti ba a yankewa ko da sun zo da tsauri ash ash ba za ka ash ka yanke ba a mutum ba zai faɗi haka ba wato sauti ya jiri a ma'a hadi harufi kulliya ina fata bi dole sai an ji wannan a tafashin wato ya wanzu kuma karatun alkur'ani da tajwidi ya yan uwa wajibi ne wannan ya gamata kowane mutum ya sani a shi yasa a abin ban mamaki za ga wasu ɗaliban ilimi suna baiwa ilimin addini muhimmanci amma ɓangaren alkur'ani suna ihimalinsa babu wasu ba shi kulawa to kaga mutum bai gama da farilla ba ya tafi yin sunan sunori da mustahabbai a dole ne kowane mutum musulmi da ɗalibin ilimi ya iskanin iya karatun mai karatun Alƙur'ani da tajwidi wannan a wajibi ne kuma farilla ne shine abin da jamhurin malamai ma'abuta ilimi suka tafi shi yasa Allah ya ce warattalnahu tartila kuma warattil qur'ani tartila ayyaun wannan ya'un din kun ga me wasali kenan ba ta madda ba kun ga ita wannan mafitarta wato muhaqqaq ne ba muqaddar ba saboda ga wurin nan wannan muhaqqaq ne a nan din nan nan take shiga babu wani alaman iska da zamu ce tana cikewa da iska babu ya yi yu ya ma ma yuhadiha aida min alhanakil hanak ba hanki ba kuma cewa min al Aala, a'la wannan ku sai hana min alhanakil Aala, da fatha din nunu ya yan uwa daga cikin kurakuran da ake wajen fidda ah, masu watsawa sun ce ya kasance minti arba'in yanzu mun kai awa ɗaya ko? Eh, min alhanakin ba'ada to sani da daga cikin kurakuran da ake eh, aftawa daga cikin kurakuran da ake aftawa na faɗan wannan harafi na yawon ɗin shine tabbatar ba ta shadda abin da suka shidda bilkuwa misali yanzu daga fatiha iyaka iyaka mutum ba zai ce iyaka ba ba zai ce me ba iyaka ana tare da ni iyaka din nan kuskure ne haka ya ayyuhan nabiyu nabiyu ba zai ce nabiyu ba nabiyu idan muka ce nabiyu mun ba ta sifa ta me kenan ta shidda sai dai mu ce nabiyu nabiyu mu tabbatar da shidda ba tare da yanke sauti ba iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka nasta'in ba za mu ce iyyaka iyyaka wannan shidda ke da haka daga cikin kurakurai da ake na wannan harafi na ya din shine kame ta da ƙarfi kuma da ba ta shidda to wannan kuskure ne ana sa in mutum yana karatu aje karatu yana fita sale wato aje yana fita kamar yana shan wani ruwa haka wanda in kana shan ruwa mai daɗi za ka gangara yake tafiya yake to haka ake so aje karatu yana gangara yana tafiya haka ba a ji kakka mai jiwa ba haka wannan kamar wani a kasir yana kraki na ko me ake cewa to <laughs> wannan ba ka in ka saurari karatu su mun sha za ka ji sale a karatu suke yi haka kawai gangara yake kawai ba wani ana wani tattali shi jewa haka ba to saboda haka haka ake son karatun alkur'ani mai girma